وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجين إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha shida ga watan jimada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwani nijiyar kaduna wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas fiqhi na الشيخ الدكتور صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى إن مكفانا أتكين كتاب الطهارة باب في أحكام الوضوء أجير غانم كاتون وانا لتافي وانا شيني مجلسنا عشرين لبيو على يقولوا منا شرطي na alwala wanda malam ya ce mana guda takwas ne a ciki sai ya ambaci na farko shi ne musulunci to a cikin musuluncin nan sai ya kunshi al'amura guda uku bayan musulunci sai mai da shi guda hudu a ƙarƙashinsa ta sa mai kaman shajara al'islamu a sama sai ka masa rassa guda uku shi na farko shine ce al'aklu hankali duk wanda yi da hankali ko ya yi alwala a ta karbawa ga dai kenan ko ga mahaukaci ga ya shiga ko sa'annan kuma irin sakalukan nan haka su haka ga sun shiga yaro karami ga bai da hankali ko idan ya yi akwai lada gawa iyayensa wanda ba su balaga ba na biyu shine tamiz shi shine yaron da ya kai shekarun da yana iya bambanci ababai shine shekara bakwai shine sinnu tamiz a wajen malaman tarbiyya shi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan yaro ya kai wannan shekarun a umurce shi da yin sallah in ya kai goma baya yi a dace shi in ya balaga baya sallah kashe shi amma ba kai uba ba ba kai wa ba shari'a za ta kashe shi shi ne hukuncin haddi in ya in raunin imani ne ya ce ba zai yi ba in an kashe shi yana musulmansa ne ra'ayin jamhur ina fata an gane jamhur ra'ayinsu kenan yana matsayinsa na musulmi amma kashe shi za a yi me ya kashe kisan hukuma duka ce wanda Allah ya bada duk wanda baya sallah a kashe shi to za a mai wannan hukumar Allah fa shine kace a'a za a mai sallah amma ba mutanen kirki ba abokansa wanda ba su yin sallah sai a ce su ɗauki gawan dan wanzu su je su mai sallah don ya zama izina ga su sauran abokan da suke yin sallah ta ne amince wannan in kuma da gangan ne to za a kashe shi kisa na ridda kaga wancan hukuma ce aka yi maka saboda haka zai za a gaje shi sa'annan dukiyarsa kan uwansa za su gaje shi amma wancan da ki ne da ya da sallar ba to dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki za a kashe shi ne a matsayin kafiri da ridda ba a gaje shi ba sannan shi ma ba zai gada ba sannan duk abin da ya mallaka za a tattara a je a ajiye shi a baitul mali sa'annan kuma ba za a binne shi a makabarta ta musulmai ba kaga shi wancan mutanen kirki ne kawai ba za su mai sallah ba kuma za a binne shi a makabartar musulmai kuma za a roƙa mai gafarar Allah amma mutanen kirki ne ba za su mai sallah ba dan ya zama izina ga wa'anda suke irin wannan harka amma shi wannan na farko ba za a binne shi a makabartar musulmai ba sannan ba zai gada ba kuma ba za a gaji shi ba sannan za a raba aurensa tsakanin shi da matarsa in yana da mata ‘ya'yansa kuma ba za su gaji shi ba dukiyarsa za a narka ta a ajiye ta a baitul hali sannan a yi ma mutane titi ko asibiti wanda kowa zai amfana ba musulmi da wanda ba musulmi ba sai na hudu shine anniyatu niyya mutum da zai zo yayi alwala da siffar alwala amma niyyar shi ba alwala yake yi ba ya gama wannan aikin ko aka kira shi yayi alwala a zama za ka kira shi yayi alwala ba sa'annan bayan ya gama bai isa ce zai je sallah da wannan ba ka zo kai ka buɗe famfo ka wanke hannunka ka ibo ruwa ka gunsa ka kurkura bakin ka to ka shaka ka fyace ka wanke fuska ka wanke hannu zuwa gwiwa ka wanke na hagu shi ma zuwa gwiwa ka wanke kafafuwanka ina fata ka kai shafan ka shafa kunne sannan ka wanke kafafuwa za ka zo ka za ka yi sallah me yasa saboda ba niyyar alwala ka sa a zuciyarka ba duk da ka ga a sukar alwala ce ko amma tun da niyyar ba ka yi niyyar a zuciyarka cewa za ka yi alwala ba ba za ka iya yin alwala da wannan aikin ba in ka yi baka da sallah kuma za a maka ukuba kamar mutumin da yi sallah da wato rashin alwala da gangan kaga wannan ya shiga hukuncin kafirci an zanci wannan to Allah ya sa mu dace wannan shine bayanan da muka yi a makon da ya gabata sai mu za mu tashi a duka ta biyar malam ya ce wa yushtaratu lil wudu'i aidan an sharɗanta wa mutum mai alwala sharɗai kuma an ya kunan ma'u mahuran kama sabaka ruwan ya zama tsarkakakke mai tsarkakewa gane shi ne tsahoran mai tsarki mai tsarkakewa yanzu ba za ka ibo ruwan zoko ka ce za ka yi alwala da shi kaga yana da tsarki amma yana tsarkakewa baya tsarkakewa ba za ka ibo ruwan kunu ka ce za ka yi alwala da shi ba ko jinja ka ce za ka yi ko fanta ko molzina ko bazala da maka haka ta ce za ka yi alwala da shi kaga ba za ka yi ba saboda ne mai tsarki ne amma bai ba mai tsarkakewa ba an gani haka bai cika sharuɗan nan guda uku da ke ruwa ba ɗanɗanansa kamshinsa da launinsa kaga duk wannan nashi ya canza haka ruwan dole zama da cewa yana da tsarki tsakacce kuma mai tsarkake waninsa in kana najasan idan ruwa ne na najasa kaga ga mu wannan sisi kwandon lam uku malam ce wannan bai wadatar masa ba amma yan ba kazami ba ko mahaukaci waye zai dauke jasa yana ma'amali da shi ko mahaukaci ne na daman a cikin hankalinsa ba zai gan shi a matsayin wato kanta ba sai kuma mutumin da ya marisa mutumin da ya sha giya ya marisa ai ba abin da ba zai yi ba ana aishatu Allah ya kara yadda a gari ta tana daga cikin abin da take yaban mahaifinta da shi kake faɗi cewa mahaifina bai sha giya ba tun a jahiliya haka kuma a musulunci ma bai sha giya ba take dalili shine wata rana a jahiliya tun kafin musulunci yana wucewa sai ga wani mutumin ya sha giya ya yi marisa fa ya ja'alu yadahu fi khazira sai ya ɗauki hannunsa sai ya tsoma a cikin wato ƙazanta fa yadnuhu ila hanfihi wa fihi sai ya kusantar da hannun zuwa bakinsa da hancinsa sai ya haka sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gari sa da ya kalle sa sai ce inna hadha la yadri ma yasna ce wannan bai san abin da yake ba منذ ذلك اليوم فحرم ala على نفسه الخمر لم يشربها في الجاهلية ولا في الإسلام ce babana bai sha giya ba tun kafin musulunci haka kuma bayan musulunci ma bai sha ba kawai wannan saboda daman haramun ne abin zai gusarwa da mutum hankali da ya mai da shi kamar dabba kawai wannan shi sa wani ba Allah yake ce mun ya zo wuce a daidai nan constitution road sai ga wani mutum ya sha giya yayi marisa a daidai a can gan Maiduguri road makarantar na primary school sai ya ɗauko belt ɗinsa haka ya tsaya bistro belt ɗinsa haka sai ya rike haka yana ta kaɗawa haka wai a matsayinsa ya rike al'auransa kenan sai dinga tsula fitsari a cikin wannan tsur yana ta fitsari a wannan duk ya gama jikewa da ya gama fitsarin abinda kwakwalwarsa da jiya ke gaya masa yana fitsari da ya gama sai karkaɗa belt ɗin sai ya ƙara cusa shi to kaga dai duk mutum mai hankali ya ga wannan ya ga wannan ai ya kama da dabba an gwanda dabba tun da dabba ta kan ɗaga gaba haka ko mai ɗaga kafa aka ya ɗaga kafa mai jirkusa ya jirkusa to shi a tsaye ma ya tsaya to kaga wannan kwata-kwata shine ke bambanta mutum wato da dabba Allah ka shirar da mu malam ya ci gaba da cewa na shida wa yushtaratu lil wudu'i aywan an shartanta daga cikin sharɗin yin alwala kuma dai an yakuna al-ma'a wa an yakuna al-ma'u mubahan wannan karatu mutane na bukatan gane shi ruwan ya zama na halal halal halaliyarka kenan in ka saci ruwa ka zo ka yi alwala da shi akwai matsala gane matsala. an gane an yi kuma mu ba ruwan ya zama halal naka ko wani zai ce ana satar ruwa eh ana sa ruwa mana ana sa ruwa mana sai ba ka yi boarding school ba a'a a'a a'a da dukkan mu nan mun yi body school kaji eh mutum ya ibo ruwansa zai yi amfani da shi sai mutum ya sace wannan ruwan ya yi amfani ai ba na shi bane an gane shi ka sai malam ya ce ruwan ya zama halaliya ko halaliyarsa in kana magsuban barka ji karatun malam ya ce in na kwace ne ai ana yi a makaranta dukkan muna amana mana bodin har ko ruwa ne ka ce kai dan uban ka zo na hadda uba zai ce ka ce dan jusa ka ce kuma dan jusa ya ce uban ka ce dan jusa Allah da mana bodin inda ka iya kana ganin shi kuma ba zai da kuma saboda <laughs> bi da karfi ba irin yanzu bane yara kanana za ka gani a'a manya ne a lokacin ko bayan shekara bakwai kuka haɗu ka yi karfin da za ka yi dukan shi ba saboda ka ne dai kawai ka salamu alaikum salamu alaikum ka wuce idan ruwan kwace ne mana yace au tahassala alaihi bi ghairi tariqin shar'iyyin ko kuma mutum ya samu ruwan ba ta hanyar da shari'a ta amince ba sun yaje ya sha wahalarsa sai ka sace mai ruwa ana wahalar ruwa ya je can ya je ya ibo da zai amfani da shi sai mutum ya zo ya sace ruwan wanda shi ba zai iya zuwa ya nemi ruwan a inda ya nema sai ya sace mai kuma ruwan kenan ba ta zai iya amfani da shi an gane shi ne sai malam ya ce lam yasih alwudu bihi wannan baya inganta ka yi alwala da shi saboda na kwace wato duk ana so a nuna maka adalci nawa na Allah da shari'a an gina shi ne akan adalci to kada kai ma ka zama azzalimi an shi wannan an wannan sakon sai na bakwai malam ya ce wa kazalika yushtaratu lil wudu'i har ila yau an sharfanta ga alwala an yasbiqahu istinja'u wato tsarki ya gabace shi bi ma'ana ya zama na cewa kayi tsarki da ruwa shine istinja bawali ya kama mutum ko ka haya ya kama mutum Su yi ya sa ruwa ya yi wannan tsarkin ko istijma'u ko kuma tsarkin hoge tsarkin hoge ya kama wato mutum ba ruwa zai yi tsarkin hoge ai mun karanta hadisi a baya da kuma aya wanda suka samu wannan daraja na ɗaukaka a wurin Allah mutanen ƙuba idan suka cikin hoge suna ƙarawa da ne ruwa shine Allah ya yabe su la masjidun usisa ala taqwa ko haqu min awwal yawmin haqu an yaquma fihi an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul muttasirin kaga Allah ya riga ya fayyace magana cikin Qur'ani to ashe kenan musulunci yana karantar da mutane tsafta kulawa da tsafta to shi ma wannan yana daga ciki shine ma ne yace ala ma sabaqa tafsiluhu saboda bayanin da ya gabata tafsilin san baya cewa ya zama da cewa an yi tsarki kawai ya kama mutum to sai ke gani kawali ya kawo mutum ba ruwa sai ka sa ne dutse an fahimci matsalan dutse ko tishu ta yi tsarki da shi amma ba za ta yi amfani da kashi ba mun karanta hadisi a can baya maza Allah ya hana sannan ba za ta iya ɗauko raus kashin babba ta ce za ta yi tsarki da shi ba saboda ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma har ya faɗi hikimar da ke ciki yazidu ikhwanukumul jin saboda ranar da jinnu nasibin suka zo suka kafe shi hadisi abdullahi dan mas'udin wanda imam muslim ya rawaito wanda malaman hadisi suna kiran wannan hadisin hadisu lailatul jin hadisin daren aljanu saboda aljanu ne suka taru a wuri kai daga cikin shi zai samu manzo Allah ya ma yake Allah mu daren aljanu mun taru a wuri kaza muna jiran ka ka zo kai mana wa'azi kuma manzo Allah suna tare da Abdullahi dan Mas'udin sai mazala mai zane ke ta ganin maka tare tsaya nan sai na tafi sai mazala ya tafi Abdullahi dan Mas'udin ce sai na ji kururuwa ce damuwa ta shine manzo Allah kawai tunani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani hali yake ciki Ya ce sai na kwana a mafi munin dare shine daren da na ji kururuwa a inda manzon Allah yake na kasa motsawa in je wurin ai Allah ya ce annabiyu aula bil a zuwa juhu wa azwajuhu ummahatuhum saboda haka ganin wannan yace na kwana cikin bukin ciki yace kwana ta maza Allah ce kadan ketare nan sai na hakura ka duba inda sahabbai suke to inda mu ne zaka ga ce zai maka sai yayi wani tawili ai abinda manzo Allah yake nufi dai dan ba komai ai zan iya mubarrirat guda dubu zamu iya kawo amma su sahabbai ba sa ketare maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu saboda kimar da suke kallon shi darajar da suke kallon maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun fahimci فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأن سكي ساقا وهم النمر زن الله صلى الله عليه وسلم سي كذا وتمصيبة تساميسو a duniya da lahira ko kuma azaba a duniya da kuma lahira shi sa hadisin Imam Hakim a cikin Mustadrak nasa daga Abdullahi dan Umar dan Khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri an sanya kankan kaskanci haranta duk mutumin da ya saba wa umarnina sai Allah ya sa masa haranta a idan mutane ba zai kima ba ga doka na ce a yi da ce ba zai yi ba ba za Allah ce sai Allah ya sa mai karanta da kaskanci a cikin mutane ba za su gan shi da kima ba shi kaka da sunna ke ɗaukaka ahlus sunna saboda ne kokarin tabbaka ne sunna amince wannan ba haka sai na Umar ya faɗi ba hadisin hakim a cikin musadar yace inna Abin abillah fa'azzana Allahu bil Islam yace mu ba mutane ne kaskantattu sai Allah ya ɗaukaka mu da musulunci fa ma hamabta ghayna al izza da ghayri ma a'azzana Allahu aghallana Allah yace duk lokacin da mu musulmi muka nemi ɗaukakan Allah ba ta musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu wannan shine amsar halin da musulmin duniya suke ciki saboda musulmin duniya a yau suna neman ɗaukaka ba ta addinin su ba sai Allah ya kaskantar da su ya wulaƙanta su saboda sun ɗauki kaskantacce sun gabatar da shi a kansu sun ajja ɗaukakacce sai Allah ya wulaƙanta su amma duk wanda ya riƙe Qur'ani da sunna ko mun karancin ilimin sa sai kaga Allah ya ɗaukaka shi saboda shine mafhumul mukhalafan wancan hadisin Allah ya sanya wa ju'ila dhullu was sagharu ala man khalafa amri an sanya kaskanci da karanta ga wanda ya saba umarni na mafhumul mukhalafa an sauka an sa ne daukaka da kuma ne izza ga duk wanda ya fi umarni na an gane to shi sa sahabbai darajarsu da buwayarsu ta rinjayi duka duniya ka duba manzumu na kisra mandubu kisa da ya zo me ya ce ya ga sai na umar ne ya zo garin madina su shugabanninsu suna kwana ne da masu gadi da ya zo madina ya ce ina amirul mu'minina aka ce mai amirul mu'minina yana wajen madina yana shakatawa da na kiyaye tafi da shi ce zo in kai ka nuna maka shi yana zuwa sai ga sai na umar shi kadai kilo amirul mu'minina fa shi kaɗan kilo yadda 'yan ƙauye suke yi ya ciro takalminsa ya haɗa su guda biyu ya ajiye shi a ƙasa ya ɗauki kansa ya ɗaura a kan takalmin wannan ƙafan dama ya ɗaura a kan hagu yana bacci haka da ya kalle shi sai ce a haza halu rajulin shahu mulukun duniya yanzu wannan shine halin mutumin da duk sarakan duniya ke tsoronsa yana farko yana farkawa daga bacci da ya kai ya kalle shi sai ce ya Umar ka ji ah, adilta fa aminta wajinta ka yi adalci ne har ka samu iya bacci kai kaɗai ba damuwa ce ga sarakan mu can suna kwana da masu gadin su amma kai ga kanan kai kaɗai ci amince wannan malam ya ce ويشترط للوضوء أيضا أن شرطا تابع الولاء إلى يوم إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد busar da duk abin zai hana ruwa shiga fatar jikinka kana ba ta gane busar da duk abin zai hana ruwa shiga fatar jikinta na masu sa to yanzu saboda lalacewar matanmu musulmai sai ka gansu suna koyi da mai arna ana sa kwatas in kai magana za ta ce you don't understand da yi ta yar boko da yi ta mango park a gidansa aka haife shi aka yi barbaransa musulma kaga tana sa kwatas wata ma sai ka zo irin ministiri ministirin nan ka zo yin sallah Allah an kaga wata ba za ka ce musulma bane kana neman hijabi za ta sa wai za ta yi sallah an gama kuma ajiye masu hijabin hijabin su a nan sai a kara ta. duk abin da zai hana shiga fata dole sai ka gusar da shi ina masu sa attachment da kuma hulu da me cikin kiran shi ma arabian ne ko brazilian wato bid ne ko me suke kiran shi wit to shi ma haka in ai magana sai ce ai brazilian waye waye waye dai kuma mana an sa ka a kwana sai ce to ba a ina ai manzo Allah ce Allah ya tsine mu wanda ke aikin wacce ta zauna ta miki kitsan ta sa miki brazilian kulun nan Allah ya tsine mata ke ma da kika adda kai aka miki manzo Allah ce ke ma Allah ya tsine miki la'ana Allahul alwasilata Allah ya tsine ma wanda ta yi tsarin bashi ita wanda ta yi aikin a kuɗi za a biya ta ba to ita da ta yi aikin Allah ya tsine mata da ita kuma wanda ta zauna a ta bada kanta aka yi maza Allah ce ita ma Allah ya tsine mata kaga akwai matsala a nan maza Allah bai ce wai sai bashi ba kawai ƙari ya ce in an sa brazilian ulu ne ne shi ƙari ne in an sa ulun ma me sunansa ƙari in an sa gashin ma ne sunansa haji haka bi kawai tsarin manzo Allah ya magana saboda ne wala yughayyirunna khalqa Allah sun canza halittar da Allah ya yi mu za bayani ko kaman yi muke gashin mu hayas zo nan ko me gashi da yawa shine zo dan nan kwaya sai ka dana ce akwai ka da gashi masha Allah to amma ne jajaye yadda Allah ya yi su suna da gashi da yawa namiji ba zai tafi ga gashin shi har gadon baya ba ma ka faɗa ba har gadon baya in ya bar gashin zai kai su haka Allah ya yi su mu kuma ba haka Allah ya yi mu ba sai mu tsaya inda Allah ya yi mu shi ne aka fito ta cuci maza ko sai ka gama ta sa kofi ta daure da kai kana ganin gaban gashi ne kai kuma eh, shi na an sa mutum a kwana a cuci maza mata jewa sun sha fasa kai a kan mashin ayu mashin ya faɗi ne gub sai a cuci maza ya sake ta a ko kofi ne aka sa to yanzu ga uwa uba bilicin da 'ya'yan muke yi mazansu da matansu ta yaya tun da yanzu an samu sophisticated bleaching na zamani ƙwaya ne kawai za ta sha sai dinga rike ta kawai ka zanta da can ka zanta ta ce yanzu kuma sai ka zanta ne ta zama wankan tarwada can kuma sai ka ga ta ya ce sha Allah bilicin ne wannan allura ko magani haka ake a mata allura shi ne sai ka bi kana cikewa ga kawai ka canza all of the sudden duka wai ne sunan maza eh saboda wai maza suna son fara hari wai ko aljana ce a bashi ke fara ce ita ka ji irin matsalar a bayanin da ya ce min <laughs> malam fara ce bala <laughs> abin da kiki kamar kwaɗa mai mani ya zo ya min baki ya min kukan minti goma ina rarrashin sa ni ina mato saya mai sai da na ji yayi magana sai da na ji kaman kwaɗa mai mari saboda haushi sai kira sunan wata yarinya na ce me wai fara ce ta ce ba ta suna sai fara kuka kuma na ce amma wannan soko ne <laughs> wai ce ah mace kace wannan kukan wai wai malam fara ce ce alawai wai ce shi wace nace balarabiya abin ta kai ci ai malam ai abin da yasa tafi kanwar ta kyau kuma ta ce ba ta so na sai nan nemi kanuwarta ni kuma yake ce ta min ta ji Ya ce ka gode Allah ma wannan in ka aure ta za ta halaka ka yadda kake mata irin wannan so sai ta raba ka da kowa naka ba ka shirya da to duk wannan duk abin da zai hana fata shiga jiki wato zai hana ruwa taba fata a gusar da shi kuma dole mu kula fala budda lil mutawaddi an yuzila ma ala a'dha'il wudu'i min tinin aw ajinin halin yace babu makawa bi alwala an yuzila ya gusar da ma ala a'dha'il wudu abin da ke kan gaban alwala min tinin in ta ne a gusa da shi aw ajinin ko kulli a hada a sassa jiki shi ma haka aw sham'in ko kuma kandir a narkar da shi ana ɗaɗɗagawa haka to shi ma ai in aka zuba ruwa ai ba zai hau ba to shi ma haka an mutarakinin ko kuma su da ya taru na ruwan makamantai ko kaga inda datti yayi datti ai zai hana ruwa taɓa haka to shi ma sai an gusa da shi sai ce au asbagin sanika ko kuma wato dayin mai kauri da zai hana taɓa cikin mutum kaga akwai dai da ake sawa ai mai kauri kamar tatu ko yana fata an gane to dai mai ƙarfi ɗin nan wanda zai hana ruwa taɓa jiki ana ce irin shi shi ma ba zai yiwu ka sa shi a hannun kuma ka ce za ka zuba ruwa in ka kawa a lulaka ba ba duka ne yasa saboda a zamani yanzu duka yaran mu na yi wallahi wani yaron in ka gan shi in ce ma wannan yaron musulmi ne ba za ka yadda ba sai ka duba goshinsa in ma yana kallon kenan sai ka ga kai shi ne ya yi shi kaman na wani bada haka ya abin nan ya kona shi an mai kala kala yau satin nan ka gan shi green sati ne zuwa ya koma green sati ne zuwa ya koma mai blue haka zai duka canza iwa yana rikida shi an ɗaya biyu sai ka jana ce maka whatsapp whatsapp shi wato ya waye shi yanzu turawa yake koyi kuma wallah inda za ka tuntube shi zero kwakwalwar ba kawai sai wannan abin kawai amma duk wani waken duniya ya iya shi amma in ga zuwa addini ba a ya sani kuma duk irinsu kuma inda wani abu zai faru na rashin jituwa tsakanin musulmi da wani ba musulmi ba to su ne za su fara ke mutane wai za su yi aiki nan nan fa ga maro lokacin da ake faɗin shari'an nan fa ba suka tare wani igira ne irin igira nan ya tare shi sai yana ce mai wannan ba musulmi wani ce wallahi yana wallahi musulmi ne yana ce ƙarya ne kai ba musulmi wallahi musulmi ne sai ce sai ɗaya ce dai sunan amman manzo Allah sai ce amina sai ɗaya ce ba ya ya haka ne ka duba ba wai mai tambayin kenan ba ya ce ya kalmar shahada ya yi kalmar shahada ya karanta fatiha ya karanta fatiha to a nan ana so a gane da gaske ne musulmin ne ko ba musulmin ba waye sunan maman manzo Allah ya ce amina sai ce baba haka ne to shi ma haka ne kuma wajen a cikin aiki ba to shi ne ɗaya ya kama ya ci wata wai tafi da ita aiki wai ganima ya samu ganima to ina haka kai irin wannan wannan irin rayuwa ce wannan a kai ci ne mu ne ba a duba irin wannan ɗabi'ar kuma su ne kan gaba to shi sa dole mutum yana bukata ya san addininsa Allah ta shi malam ce bi yajri al-ma'u ala jildil udwi mubasharatan min ghairi ha'ilin malaki saboda li yajri al-ma'u ruwa ya gudana ala jildil udwi a bisa katon baka mubasharatan kai tsaye min gairi ha'ilin ba tare da wani shamaki ga wani fatar ba wannan shi bikin da ake so yanzu abubuwa da yawa ‘ya'yanmu suna yi wallahi za ka gani an takaici kuma wani lokacin ga iyaye fa amma ba mai magana shiru ba sa iya musu magana ba sa iya tsawatar musu kwanaki a nan ceceniya wata uwa ce ta siya abu a shago fa da ta gama siya sai ta liƙa wa yatta a ce samun ajakanki sai ma mai yatta ce yi eh, ma majaka na zai yi nauyi kuma ban ta biyo ta ce to kawo daga ta sa a jakanta wallahi na kasa hakuri ne oh, to sanda yar madara sai ma ta jiyo ta kalle ni mamanki ta baki abu ki ce wai ke jakake za ta yi nauyi sai na ce dan ko zo zo zo zo zo hajiya ba dan dakon kwanne ya daura akai ke ki kara gaba sai dan dako ya bi ku sai kuma sai ki ba mamanki tunda bindin mamanki ne ke ki bita sai ta yi shuru wannan maganar da ne sai ki kunya sai ta karba a lokacin ta karba fa sannan sai ta sa a jakanta ita uwar ta kasa tsawatar mata cewa ta sa a jakar saboda ta haifi mala'ika ba ta so ranta ya ɓaci na ce ban kaɗin haka sai yarinyar ta karɓa sai ta sa a jaka bayan ta sa a jaka maman ta kalle ta sai ta juya tana cikin tafiya sai ta juyo sai ta haka wato kin ga abin da kika samu ta kaka yi wa ta faɗa wannan wani irin wani irin rayuwa muke sai da ta juyo ta yi wa 'yan haka kin gani ko abin da kika jawo mun sannan sai ta wuce shine shago ya ce malam ka burge ni nace kyale ta amma dai tsumage ya kamata in sa mata haka na ce mai nace tsumage ya kamata a sa mata mamanta halar da ta sha a kanta za ta isa ta iya biyanta kaji to malam wani abin idan kana gani ko wallahi za ka yi takaici abin da iyaye suke yi wa 'ya'yansu akwai yan da fata mari maman kuma a kasuwa wai maman na tana damunta tana za ta yi ba saboda ta ba ta abu a kasuwa a kasuwa to da na irin wannan rayuwa Allah ka shirya da mu malam yace wa amma furudul wudu'i ka ga farillan alwala wa hiya a'dha'uhu shi ne gaban alwalar da kake yi wa hiya sittatun guda shida ne malam yace ahaduha ai daga ciki ghaslul wajhi bi kamilihi wanke fuska gabaki ɗayansa fuska gabaki ɗayan ka wanke ومنه minhu والاستنشاق daga ciki akwai kurkuran baki da shaka ruwa kaga shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana farkawa ka tace hancinka ne dalili shi dan na zuwa ya shiga karan hancinka yayi bacci musamman ba irin yanzu da ake sanyi ko ana Allahu akbar Allahu akbar yace ba da saura daren da tsawo da sai idan ka ji ana assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum ka zama baji kawai sai dai ka bisa baji in ya ma sa ka iya wannan kila ma sai kawai ka farka ka ji kai tsuntsaye suna kuka kawai tsuntsaye sun dada kai shi ke nan Allah shirin da mu malam ya ce faman ghafala wajhahu duk wanda wanke fuskarsa wa taraka al-madmadatu wal istinshaq amma ya bar shaƙa ruwa da kurkuran baki shine wa taraka al-madmadatu wal istinshaq ya bar kurkuran baki da shaƙa ruwa au ma ko ɗaya daga cikin wa'annan guda biyun lam yasih wudu'uhu alwalarsa ba ta inganta ba dama yana daga cikin wajiban alwala sai ke al amma wal anfa min alwaji saboda baki da hanci suna daga ina fuska kuma Allah ce yake tafsilu wujuhakum ai hanci na ciki ko kuma baki na ina fuska saboda aka bai cika ba ne fitu malai ce wallahu ta'ala ya kulu saboda Allah maɗaukaki ya ce fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku ka ga me hanci na ina fuska sannan me baki ma yana ina sannan in mutum ya yi shafan kai ya bar kunne shi ma ne akwai matsala saboda ne kunne yana ina kai inda zai ce ai Allah ce famsahu bi ru'usikum ne ai bai ce wa uzunakum ba ko ai kai aka ce ba kunne saboda hadisin Imam Muslim mazalla ce al uzunani min ar ra'si kunnuwa hukuncin kai suke da shi shi sa ba a sabantawa da ruwa ruwan da ka taɓa ka shafa kai ka dawo da shi shi za ka sa a kunnanka ka shafa shi kenan ba a sabanta mai ruwa saboda hukuncin da ke haɗe da kai shi yake haɗe da kunne amince wannan malam ya ce amara bi ghasli alwajhi kullihi Allah ya bada umarni a wanke fuskan gabaki ɗayansa wa man taraka shay'an min duk wanda ya bar wani abu daga cikin fuska lam yakun mutamaththilan amr Allah ta'ala to wannan bai aiwatar da umarnin da Allah ya bashi ba wan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma umarnin da manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata ga shi da alayen ibada ba sai malam yace wa nabi sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastanshaqa manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata ga shi da alayensa yayi kurkuran baki ya shaka ruwa shi sa manzala ce idza idza istiqaza ahadukum min nawmihi falyastansir salatan duk lokacin da ɗayan ya farka daga baccinsa ya ɓace hancinsa sau uku inna shaytana yabitu fi khayshunihi saboda shi ɗan yana kwana a kanan hancinka zai shiga shi sa wani in ya fara kuka ko bi bi bi bi bi in kaji yana kuka yana bai shi an ya shiga ya dasa mai abin na awon shi sa idan mutum ya fita ya tashi sannan kuma yana maka kulli guda uku a kanka haka maza Allah ya ce ya ce in ka farka kana farka ka ce alhamdulillahi ladi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nusur kulli zai warware ka je kai alwala biyun zai warware kana cewa Allahu akbar sai na uku ya warware shi a wani lokaci zaka ga kata su duk ka gaji ka galabaita kana jin wani bacci kana waye kana cewa Allahu akbar sai ka ji ka watsaki dama duk shedan ne dan ya sa maka kakala ya hana ka wannan alkhairi kaga babu lokacin da Allah ta fulada da tsada irin wannan lokacin sanyi kuma ikon Allah sai Allah yake taimakon mu sai ka ga lokacin kuma masallaci ya fi cika lokacin zafi shine kuma aka fi shigo shigowa masallacin daga ana karuwa a masallaci ana zuwa Allah ya sa mu dace to malam yace abin wannan hadisin hadisin Usman bin Affan wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa ina ganin saboda yanayin lokaci za mu takaita a nan sai mu idan Allah ya raya mu mako mai zuwa sai mu tashi akan wato na biyu in Allah ya so ya yarda wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Na'am. Wa alaikum assalam. Eh, eh. zai iya yin shi ko ba ruwa akwai zantukan na malaman ko a wannan gabar wasu suna ganin alwalar da za ka yi shine istinfar din amma wasu suka ce lafazin hadisin ya nuna ba wai sai ka zo alwala ba kana farkawa ka tafi kuma sai idan sai ka za a hadukun min naumihi tun lokacin da ku ya farka daga baccinsa wal yastansir ya tace kaji wannan kuma sai manzo Allah ya fitar da suke su ce fa inna shaytana yabitu fi khayshunihi saboda shi an yana kwana a karan hancinka yana zuwa wajen yayi kasu ya kwanta yayi abin da ya dama saboda haka kana fasawa ta fita haka an gane yawa na'am eh Eh. Mm-hmm. kitsa roba kenan ke kitsa roba eh. eh shi ma ai idan ba ce a'a in ce mace ta sa kitsa roba a kai ba zai isa ba san yadda suke da harar sai a bar nan gashin daga nan zuwa nan can raguwar sai a sa shi da kitsaro ba wai zai da ce maka ta taba ai Allah bai ce ba'dur ra'as ba saboda haka biru usikum kuma manzala da zo shafa ya fassara shi kada amin muqaddimi ra'sihi ila qafahu ya fara daga goshinsa zuwa keyansa sannan sai ya dawo da shi kaga me ke nuna tashin kira in ba yi ba har ila yau alwalan nan ba yi ba dole shine gaskiyar magana amma in tana haila ne ta sa ba matsala amma dai ba haila ta sa to wannan alwalar ta bai yi ba shi ma haka ai yana hana alwala yana hana ruwa ta hawa ai ai duk abinda izalatu ma yamna'u wusulil ma ila al-bashara busar da duk abinda zai hana ruwa ta babkata ko jild ko gashi sai an gusar da shi in ba haka ba akwai matsala na'am alaikum salam na'am na'am na'am na'am <laughs> to kaji tambayar da yake yi ko da yake a zama wani ya kira ni daga gombe yake cewa Allah in an yi tafiya mu dinga faɗi saboda suna son su ji tambayan don su dinga fahimtar amsan da muke badawa mai tambaya ne ya tambaya ya ce me hukuncin makwabcin masallacin da baya zuwa sallah sai lokacin juma'a ko juma'a ma ya zo ya daina zuwa gaba da to wannan mutumin ya cancanci a kona masa gida haka maza Allah ya ce ya ce ya ce lafi hamamtu an amura bis salati fa tuqam na himmatu in sa a ci da sallah na sa wani ya jagoranci mutane fa anfaliku ila buyutil ladina yatakhallafuna an as-salat fa uharriqa alaihim buyutuhum in tafi gidan mutanen da ba sa zuwa sallah sallan fa suka yi amma a gidajensu ba a masallaci ba masallaci in kokko da gidajen in kokko na musu gida wannan fasara sallan amma ba a masallaci ba a gidansu mazala ce zan je gidan in kokko na gidan to ina gama wanda ba yin kusa kusa in an ce a kona gida yana bukatar wani bayani kuma a'a a'a ba wai ina maganin a yauwa ba haba yanzu da na ce ina ce maka kaje ka kona gidan wani ne a'a ana nuna muku girman aikin laifin a wurin Allah inda akwai doka ta shari'a to za a je a ƙona gidansu sa'annan shi ma a ba shi kwana uku ya tuba ya fara zuwa in ya yi to za a kashe shi dokar da Allah ya tsara kenan ana sakaci ba eh mana sakaci da maza da mata mutum ya sallah sai ka ji an ce ai ba komai kabarin ku daban kabarin kowa da nashi in ka ji ana faɗa haka to akwai kaya ne mai kuɗi ne za ka jana ta kake kana ke sallan mana amma in talaka ne za ka an ce da bakar za su ji shi ba a sallah su zero kenan bawan bawan da wanne za a sai a kashe auren amma in da kuɗi ne an ce to kowa ya rike nashi mana sai dai tunda kina naki ki kyale shi ka ji inda ake tawili kenan ai dole a raba auren duk mutumin da baya sallah ba a zama da shi kowa yi shi ka'ida kenan dole a kashe auren na'am Eh. Eh. eh eh eh sai aka sace biyo <laughs> ah, ah, ah. wata dai hayar naira goma ko? Eh. in aka ɗauka aka yi alwalar aka dawo ai da niyyar ne in ka za ka biya shi wannan daban amma a yi ɗan shi ne aka magana ne eh na'am eh. eh eh zai iya kaiwa har isha'i eh eh ha zai shafa ne in tun farko kafin ya sa ya riga ya yi alwala in ya sa bai shafa zai a kai kamar yadda na sa wannan hukum dalilin da ya sa ma na sa kenan na ina so idan mun zo in nuna mana yadda ake shafa sha Allah na'am mutum bai alwala ba eh. eh shi ma barakallahu fiki eh su fagulu ko gom shi ma yana hana ruwa shi ne ai malam ya ce maka ijalatu ma yamna'u kaga ma al mawsula duk abin da zai hana ruwa ta jikin ka gusa da shi kaga misali su fagulu ya like sai ka ibo kero sai ka diga a wurin kawanki ko nanzir ko fetur in ka sa ai zai kau sannan sai mutum ya alala eh ba matsala ba matsala eh Eh, eh. za ka eh, to dole sai ka gushar da shi a'a sai ya gusar sai ya gusar da shi hannu baka ce ga ko da ruwan bai saba ba hannu a'a ai ba wannan ake duba ba yanzu present din wancan ai factors ne ba ya warware ba to za a jaddada ne to duka za ka jaddada sabo ne kenan da ce misali bai ɓaci ba ko da super glue din ya taɓa ba matsala duk da mun alwalar kana nan amma duk alwalar ta warware yana buƙatar ya jaddada sabuwar alwala to dole sai ya gusar da wannan abin a'a a'a hufi daban ai a'a shi ai hufi an samu nassin da ya faɗa haka shi kuma wannan babu a ya sai haƙuri a ba gogewa ai gogewar na takawa ne eh, ba abin da ya same shi ko ɓarkewa ya yi ba matsala Ban ne ba ɓarkewa ya ba eh eh eh, eh. eh. ya eh. Eh. Eh, a kuskure ne ba a yin haka shi kana kara nuna mai tabbatar wannan aiki na ibada sai fara jin haushinka ina hakuri yaro ba za ka damu ba in ka hana dan yi alwala kaga wannan zai ji daɗi ya ce to ba ko mai karɓa je ka ɗauki wancan kaga zai ji daɗi ka ba shi ne ka girmama shi zai ji daɗi eh <laughs> a'a ba faci ba ya je abin da bai ce ba eh eh eh, eh eh eh ya yi haka nan satin da ya wuce min wannan karatun eh wannan mun yi karatun nan satin da ya wuce eh mun yi wannan dole ne a kula da wannan amma da mun san gaba nan haka manzo Allah ya hana yara kanana an gane amma kuma wannan baya hana kuma yaro ya ja ku sallah ina ba ta ba baya hana yaro ya ja ku sallah yaro dan karami eh in dai ya haddace qur'ani akwai karatun qur'ani masha Allah wannan yin fi a tabu wani yaro sallah a Saudiya ba eh sai mana ina ba ta gane lafiya lau da ce kaf a Najeriya Allah ba zai yi ba wallahi ba za su yi zalla <laughs> a a a a kamar eh yawa eh eh eh eh yau a yi da jimin da ya yana neman talatin ina magana abin da yi yaro karami ake ke irin wannan ba eh mana shekara talatin yake neman yana neman talatin a duniya <laughs> na? daga shekara tara za a iya bin shi mun karanta amin karatu ba sahabin da ya zo yaro dan shekara tara ya zo yana musu sallah a angon shi kaɗai ne limami a shi kaɗai ne mahaddaci kuma dan shekara tara ya ce ina sallah ya yi sujjada ga duwawunsa a waje kasan yaro ya balle wata mata ta zo wuce ta kalla ta ce kai dan Allah ku sittanta wannan limamin naku ya ce aka mai aka mai dinki bai ba sa yana ba da labari bayan ya girma ne fa ya ce aka mai ranga da dinki ya sa kayansa har yana ba da labari amma yanzu wannan ya ce tun yana shekara tara dukka da suka duba suka gaba wanda ya kai shi suka gabatar da shi an ga mana ba amma sai an zo aiki shi ne matsalar sai ka da masu gunaguni an masa mata ba aiki Eh. haka ne eh. a eh. ina gaya maka sanin halin mutanen mu ne wallahi sai katar da wani ma yana zuwa ya gani ya ce ba zan bi shi sallah ba zai fita ne akwai wannan amma in karatu nan da yau nan yau da gobe yau da gobe dai zaka ga abin ya ragu amma ba wai don abu shi ba har yanzu akwai eh har yanzu akwai dan akwai wani kin dai ba ga ka yi gemun nan bane fa shi yana ganin fa ina sallar ka ma fa za ta samu shiga kuwa ba zai bi ka ba don ka san mutanen wani kawai akwai ra'ayi ne shi kuma ba ya za kai da shi duk bayanin duniyar da za ka mai ya kalle ka sai ce eh kai abin da zai shi ne eh amma yau gobe muna tarbiyyar da suka kanmu muna bin nasi a aikace sai ka ga duk waɗannan abubuwan suna gushewa a hankali a hankali har yanzu ya zama labari ana ba ƴaƴanmu da jikokin mu labari cewa lokaci kaza ga yanayin yadda ake yi su ma har su sama maki saboda su ma a lokacin ya riga ya zama jiki eh dole mutane na buƙatar a wayar musu da kai su gane addini su gane ilimi Allah ka shirya da mu Allah kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muke kirantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba duk abin da zai zama mana tarnaki muna roƙon Allah subhanahu wataala mu kame hannu mu kada ya ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama mana alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yassare mana aiwatar da shi kuma ya karba mana a matsayin ibada ya kuma gafarta mana zanubanmu wannan hali da muke ciki a wannan yanki namu na arewa da mu da kuma kasashen musulmi gaba da ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya warware mana wa'annan musibu ya kawar mana da shi wannan rashin amincin da muke ciki ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mai da shi aminci gare mu duniya da lahira kuma ya karɓa mana saka mana da gidan aljanna ya gafarta mana zunubanmu da mu da shugabanninmu gabaki ɗaya ya babu ikon aiwatar da digiri da kuma aiki da daidai kuma ya karba mana ya kara mu a cikin firdausi al'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk